Radio masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da rana, barkanmu da arzikin kasancewa tare a cikin shirinmu tattauna. Kamar yadda aka saba shiri ne da yake tattauna gami da fashin baki akan batutuwa da mukan kalle su daga duniyar mu ta labarai da al'amuran yau da kullum. Khadija Abdullahi Yahya nake mana lalin barhaban a cikin shirin kuma ga mu ga baba bash mai fashin baki. Baba Bash Maraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu sauraro a daidai wannan lokaci muke farin cikin bayyanan saboda ku a cikin wannan shiri daidai da lokacin da na yi imani dubban dubatansu suna cikin shauki na su mu su kuma amfana da abin da muke fara mai yabbata ina gaba tare da wani ɓata lokaci ba eh mu eh, nausa mu tsindima mai nitso a cikin wannan shiri na mu tattauna duba da irin yanayin yadda shirin ya zamanto kaman ɗanɗano ne ga waɗanda suke ɗanɗana su ji yadda abin yake mecece a cikin yabbar take a yanzu to a cikin battar za mu tafi amurka mu mm. kalli irin wainar da ake toyawa gabanin mm. zaben amurka da ke tafe mm. na shekarar 2024 watan nuwamba uh, ana ganin ya karatu to amma tsuguni ba ta kare ba har yanzu dambarwa ce kullum sabuwa take tasowa musamman akan 'yan takarkaru mun kwana da shi ne yadda aka gabatar da ƙara mafi girma a tarihin amurka mm. akan shugabanta ko mm. kuma tsohon shugabanta bisa tuhume da ake mm. masa da ake ganin a tarihin demokuraɗiyya amurka wannan shine walle mafi girma da aka taba gani kwarai da gaske to amma kuma sai mutane suke mamaki babu shi donald trump Hmm. ko a jikinsu an babbar kakkausa hmm. har ma nake ganin wata hira da aka yi da lauyan da ke kare shi a gaban kotu hmm. ana cewa to yaya matsayin dan yaya matsayin eh, eh, client ɗinka da kake karewa eh, a kotu yaya matsayin siyasarsa sai yake cewa to ai su a demokradiyyar amurka ko me ake tuhumar ka da shi kowane irin hukunci kuma aka zattas maka bisa girman laifin da ake zargin ka da shi hakan baya hana ka takara wannan abu ya ba mutane mamaki to yanzu misali idan ita kotun amurkan ta zartarwa da trump hukunci misali watakila a ce ko zaman gidan kaso ko wani abu kasan zai yi a fadar white house zaman dan gidan dan kandansa zai yi a fadar white house a yadda abin yake duk da shi lauyan ya yi wannan magana akwai manya-manyan masana shari'a na karanta wata kasida da wani professor donald hinson na jami'ar kentucky ya rubuta kan maganar wannan rigingimu da ake hmm. ya ce nauyin laifuffukan da ake yi tuhumar donald trump da su in sun tabbata a doron doka an samu abin da shi hensin ya kira incontrovertible evidence mm. hujjoji na yankan shakku hujjoji na yankan shakku ya ce idan kin san kes din donald trump zai tafi supreme court haka kuma da daga cikin kwarai eh, da gaske kotun allah ya isa da bahaushe wai lakaba mata amma ni nakan ce Allah ya isa ma ba a gaban alƙalan za ka yi ba kana tafiya kana waiwaye kana duba kada ka je ka shuka idan makarwa mm-hmm. to yadda abin yake dice a tsarin demokradiyyar siyasar amurka mm. tunda aka fara demokradiyyar su shugaban amurka na farko shine george washington mm-hmm. wanda ya faru a shekara ta 1789 1789 kenan hmm. kuma ya shugabanci ya yi wa'adi sau biyu to tun daga lokacin shi zuwa kan trump ba taba samun shugaba wanda yake da tarin nauyin jakar tsaba da ke kaba da sakamakon trump ba mm. na sani da yawa daga cikin shugabannin amurka waɗanda suka fito daga ƙarƙashin jam'iyyar republican an yi bincike ibtila'i su ya fi fada a lokacin da suke shugabanci saboda takaddu na bayanai da aka jibge a nan american library of congress wanda suka nuna irin hazan da aka ke to na farko dai za ki ga duk waɗanda iftila'i yake shafa eh. mai nauyin gaske a ƙarƙashin jam'iyyar republican suke in kika ɗauko akwai lokacin da aka samu wani abin kunya na tifot don a lokacin shugaba warren gamaliel hardin hmm. dan jam'iyyar republican ne a cikin shekarun 1920 shi laifin da warren hadin ya a wannan lokacin teapot port din sunan kamfani ne akwai hannun jari da ya dauka ya ba abokan hudarsa shi abokansa na kashin kansa ba fawai kudin amerika aka dauka ba amma sai da eh, alfarma ce amma sai da ta kai shiga ya durkusa na roƙon amerika gafara dan jam'iyyar republican gafara fiye nema daga baki daga amerika ku ya ni akan abin da na yi wanda ya saba ka'ida alfarma da sunan mulki ba al'adar amurka ba ce da demokradiyyat haka ya faɗa a jaridar washington post hmm. ta shekara ta 1921 suka yafe masa aka gangaro aka sake samun wata scandal ɗin abin kunya wadda aka tabkata a lokacin shugaba richard nixon abin kunya nan na watergate wanda aka tabka kuma watergate ɗin nan kin san saboda ɗaliban ilimi da suke karanta harkokin dangantakar ƙasa da ƙasa da diplomasiya mukan dawo baya wasu lokuta in mun yi bita mm. mu ɗauko abu daga background ɗinsa daga asalinsa domin ɗaliban ilimi mu su ƙaru watergate sunan headquarter jam'iyyar democratic kamar da muke cewa data plaza irin su abuja da sauransu mm. to abin da ya fara abin kunyar watergate ɗin lokacin shugaba richard mihawul nixon ai amfani aka da wata dama aka je aka aikata abin da ake kira burglary aka karya kofofin headquarter jam'iyyar democrat aka saci muhimman takardu na kamfe su da suke a wannan lokaci abin kunyar watergate ya samu asali kuma wanda ya bankado abin kunyar ɗaya daga cikin aminan nixon din ne mm. shi bob woodward dan jarida da yake aiki da jarida washington post su suka gabatar da wannan aiki a wannan lokacin akwai wani karamin yaro matashi a jajayen tsawon shi da yake aiki tare da bob woodward wanda ake kira carl bernstein to a wannan lokaci su suka bullo suka bankaɗo wannan abin kunya ta tafi da gwamnatin nixon gudun kada ya tsige shi daga ƙarshe ya murabus a shekara ta dubu da da hudu kin ji dai jam'iyyar republican ci. ronald reagan lokacin da yake mulki a shekarun alif dubu da tamanin. ana tsananin gaba da gwamnatin kasar iran a wannan lokaci ya da wa iran makami a boye wanda ake kira iran contrast kanda mm. ribar kudin makamin aka karkata su ga 'yan tawayen nicaragua da suke yaƙi da gwamnatin sandinista a wannan lokaci shi ma da ta bankaɗo aka bankaɗo aka gano abin kunya da ya faru ibtila'in reagan kina ƙarƙashin jam'iyyar republican na hudunsu sai shi donald trump ɗin da yanzu abin da ake binciken shi akai kin ga in kika cire bill clinton da case ɗinsa na monica lewinsky da aka lewinsky ba eh kwarai da gaske shi kadai ne dan jam'iyyar democrat din da ya zama ɗaya tilo sabanin guda hudu da suka fito a karkashin jam'iyyar republican to da abun nan ya faru sai masana suke kallon cewa duk da irin nauyin abubuwan da suka faru a lokacin hadin a lokacin nixon a lokacin reagan amma abin da yake faruwa a karkashin gwamnatin donald trump ɗin ya fi nauyi kwarai da gaske na farko dai a lokacin trump ne aka yi abin da tun daga shekara ta 1789 na faɗaɗa su lokacin shi shugaba george washington na farko zuwa yanzu ba taɓa samun lokacin da aka aikata harkar jagaliya a demokradiyyar amurka muraran muraran da rana tsaka da rana tsaka wato nan farmaki da aka kai capitol hill hill kuma lokacin da aka kai farmakin an kai farmakin a lokacin da ake tabbatar da kin san shi a demokradiyya amurka idan aka yi zaɓe ko da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana wane a matsayin wanda ya lashe zaɓe to akwai abin da suke yi a doro irin na dokarsu mm. wanda sai an zauna a congress majalisa ta zauna ta yi abin da ake kira ratification ta rattaba hannu ta tabbatar da cewa wanda aka zaɓa shine shugaba na kaza shugaba na kaza shine ya ci zaɓe to ana wannan zaman mm. zaman da suka kira babu zama da ya fi shi muhimmanci ya eh, kware da gaske mm. da 'yan majalisun da suke majalisar dokokin kasar guda biyu ana cikin zaman nan ne aka samu wannan barkewar jigaliyanci da aka zargi trump din da yanzu haka yana cikin manya-manyan zargin da ake masa kuma wannan lokaci kin san su ba mutane bane da suke ɗaukar abu da wasa sukan hango abu daga nesa kafin abin ya tabbata su kalle shi a matsayin cewa zai iya tabbata mm. saboda haka a tsarin zaman majalisar dokokin amurka din ma a wannan lokacin da aka yi wannan zaman a kujerar kowane dan majalisa daga kasansa ta hannun dama idan kika laluba akwai abin da ake kira gas mask wannan takunkumi wanda ko da an kawo hari da makami mai guba mm. to in duk suka dauko suka sa takunkumin a su saboda kamar kwarai da gaske duniya ta gani saboda zargin ma da jaridar washington post ta bugo labarin ana tunanin akwai wani makami da ya kama da mai guba wanda aka riga aka harba shi a lokacin amma babu abin da ya shafi kowanne daga ciki saboda wannan kariyar da suke da shi to wannan abun ya bata a amurka suna a lokacin da wannan abun ya faru abin da ya bata a amurka suna shine demokradiyya ta duniya da irin yadda suke shela da irin yadda suke tara akan cewa tasu ba irin ta kowace ƙasa ce a duniya mm. wannan ma ya zo ya wuce mun dawo za mu dora To mita 93.1 masu sauraro kuke tare da mu kai tsaye ta cikin shirin mu tattauna inda muke kallon abubuwan da suke faruwa a Amurka yayin da zaɓe yake ci gaba da kuratowa kuma babban ɗan takara na jam'iyyar Republican yake fuskantar tuhume-tuhume a gaban kotu wanda ake ganin cewar hakan na iya zame masa cikas a takararsa da take tafi shi kuma Biden ko ta zai karke bari mu je mu dawo